اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تلاتينكو قوة شعبي وطن الحجي jiran annabi محمد صلى الله عليه وسلم ɗaya da ɗari hudu أربعين arba'in Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa. yi duk na rubuta daidai jiya jaba da takwa. To ni ne nake kan domin na rubuta ina za a tashi to. Eh? ja ku kashe to bari ne. Eh na gani amma wari ne wani abu kuma. ya aka yi haka maimai na yi na rubuta takwas na ƙara rubuta takwas yawa wannan abin da ya sa na ke shakka na cika ah, sai aka a so ne ne sai yau talatin kamar da na ce na'am shafin mu da inda za mu tashi ɗari da hamsin da baya درجات الخشوع darajoji ko a matakai matakai matakai na khushu'i na tsoron Allah da hmm. magana ba sai karanta masa samun ranka in hina wasu baka fi ka to ne matsalar ma'ana ka ambaci mahaliccin ka ka wa ta'ala bato na girmamawa ka kira shi ka buɗe shi amma a cikin ranka bukanta a zuci fi ta zolo an. kana mai kankantar da kanka wakifa mai tsoro dole jihari banda a gamariya ka ɗaga murya ka da yi da ƙarfi eh, don aji ne ko don menene dai wanda kake ganawa da shi din nan kusa da kai yake bil guduwi wal asali akwai azakarun safi akwai azakarun yamma wala ta kun min al-ghafili na kada ka zama daga cikin masu shagala wanda bai san shigan dare ba bai san fitan dare ba ba ga bayan Allah kullum in mace ba bahi ta dosu za su ce ya Allah ba daren ka ya wuce wani ka ya doso ni kuma ga nika ba ga nika ba idan mutum baya haka yana cikin falallu yanzu daren nan ya shigo wani ya fito wata wannan ya ƙare wani ya kama shekara wannan ta cika wancan ta cika wannan ta fara idan mutum bai daga cikin baɗin da suke ta irin wannan ambaton Allah akwai abin da ya kamata a wani akwai abin da ake yi a mako kaga akwai juma'a ma akwai abin da ake a watan in ya shigo akwai abin da za a yi shekara ta shigo in ka za ka daga cikin shagalallu rafkanallu ana samun juyi juyi mutum yana shagalai yana rafkanai yau ga shekatanin mu da a ainihin mu shiga sabon shekara kwana daya wasu ma na cewa kaza wasu ma da mu dai za mu ce kaza kwana yanzu saura a ah, to yanzu awa shirin da hudu ma ba za ta gaba tun da dare ya riga shi faɗuwa ranar gobe ne daga nan an shiga bari kuma wani ba zai je baɗin ba a bayan na zai mutu da wani kuma ko wasu a daren nan za su shigo duniya ƙarshen nan da mu tashi cikin mun ga kila ko bakuwa muna zaune wani wasu an daɗe da abin amma wani ake ana haihuwan shi ake ɗauko shi haihuwa masallaci da shi to haka to zuwan waɗanda zai ya kamata su zama wa'azi ga mutum ko aƙalla in kana ganin wannan turki da ba da ba za ka biji ba na mu muna kan darajatul khushu'i matakai matakai matakai na kushu'i الدرجة mataki na farko wanda ake farawa da shi a falla khushu'i mataki na farko wanda daga shi za ka taka ka yi sama a ballulu amri kankantar da kai da umarni kada sai idan kuntum ila salati fakulu wujuhakum duk lokacin da kuka tashi za ku je sallah ku zaba yadda za ku yi sai ka mi kauya tsaye wannan abu duk sanyi duk zafi duk saurin ka sai ka yi wannan alwala yayin da kake wannan alwala ka yi ka da kankanta sa'a kake da Allah wanke wanken nan da kake da ka samu kusanta zuwa ga mahalicinka Kuri ya sa wasu daga cikin bayan Allah daga inda ya ɗebo ruwan alwala zai fara kwalla. Yana tunanin wannan abin da wanke-wanke da yake don ya samu kusanta zuwa ga Allah ne. Kawai yanzu zai je ya ga Allah, zai je ya gana da Allah, zai je da matsayin da gana da Allah, da wani siffa za shi da wani siffa zai je kila ta ya ɗanyi wani abu to haka bayan ƙanƙanta wal istislamu lil hukmi da sallamawa hukuncin Allah ba da kai ga da'a ga wannan hukunci na Allah والاتباع لنظر الحق اتباع ده كان كان كل ده كذا كان انغسيا ده هو متين يا كيو زي جاكيا ولا تعريف درجة فرقون يزام وقتنا ده جابا اوكو جابا تفرقو التذلل بالامر gaba na biyu al-istislamu lil hukumi gaba na uku na ittibau li za ka za ka ga kaman gaɓaɓuwan sun bayyana amma in an gasa wasu bayani dan zaka ƙara fahimta lamarin da karatu ne mu wuce ba karatu ne da za mu yi mu tunanin ya zai shiga cikin jikinmu mu sifatu da abin da muke karantawa. A tabar nemo lil'amurin talakili jejin lil'abuli, karɓar wannan aiki da ƙarƙanta irin na karɓa. Abun da ka karɓa, ba za ka zai don bautan Allah ba da nau'i na cije-cije. da fashe ba mu muka faka ba akwai wata zahira a cikin ɗaiɗaiku daga cikinmu Yadda zahiran nan ba na ganin kyanta akwai wanda a cikin ku in za a shekara ana Allah ka fakan mana da ruwa lokacin zai fusata yadda kasan ana kiran maciyinsa. kana ɗabi'a ce mene ne dutse da kare to wai in za ka yi fushi ni za ka yi fushi ni in ce mata su kada ne ka ne inda duk za ka kira manzo Allah shi ba zai salatin ba ka ce maka yana yana a zuci saboda ne akwai wanda ba zan iya kyale shi ba sai na yi ba na ina yana a zuci to haka haka ta dinga ya zuci kuma duk yayin da ka kira manzala fa ya motsa ke irin wannan in ban da batan ka san baban shi ba sai ka ce wannan kirista ne sai akwai kiristoci ko a nan Najeriya akwai kiristan da ya samu shekara ba a gaban malam wani da masana kuma kasashen duniya wani daga cikin wanda ya dawo yake eh, kunga duk wani abin da ake koyarwa a jami'a ƙarya ne babu musulunci a ciki in kana son ka kamar kamar musulunci ka zaure kirista ke faɗi wani yan bakalar da aka fara na jami'a ba musulunci ba ne ba holo ko ne holo ko ne musulunci in kana son ka san addini madarar addini ka zaure za ka bai baka labari ya zauna a misra shekara kaza wurin malam wani malam ya zauna a siriya wa shekara kaza wurin malam wani ya zauna a hijab shekara kaza ya zauna a madina a zauruka shekara kaza ya zauna a iraki a shekara kaza wannan in yi baka ban hadari da mutane to da irin wannan kana zaune da shi in ka ce muhammadu rasulullahi ba zai iya buɗe leƙensa ita muhammadu rasulullahi domin ina bakin ciki da annabi amma wannan kafin ba shi kan faɗa yin wani aji sannan ke sai ce mana ya sufu ko ya nan ko kaɗai suke haka a ajin ba mai ce sallallahu alaihi wasallam wallahi malam kuma ya'yan mu ka gama karatun kira annabi ba su iya buɗa leɓensu su ce sallallahu alaihi wa sallama ballantana ka ce Allah shirye mu ya buɗe leɓensu ya ce amin ya wuce ka. wannan ba ƙaramin mutu ba ba ka sani in Allah ka ce gaba da shi je ku gaba ku wanda yake zai haɗe ga tari ne aka ce ya mutu za ka iya kai to amma ina gudu duk wannan fasarar ina gudu masa wannan fasarar kawai da ina ga kawon ba a kaske ba ko ko a'a tsabar ke ne tunda ga yaro ya ce sallallahu alaihi wa sallama ya za a yi shi babban mutum malaminsa ya ce sallallahu alaihi wa sallama shi na shi a zuci zai bihi musiba ba yadda za a yi sai da zo wurin Allah a kasance idan misalin da yi aka ce ayi ya kalla ko wanda ko canza rayuwarsa canza zamanfa canza shi'unin jikinsa ko baka canza zama ba baya canzawa za mu haɗu da su damar su ne kai zai zaka wa adilla shirka al-mushrikina فضلنا أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين بيبو إليك أن سيسي آمين بيبو ديوه ko bai canza ba yadda ya zauna a ragaje zai haka da zana an tashi tashi shi ta faru ba magana ka shafa magana menene ko da ba za ka shafa ba ya kamata ya ka canza zama ka canza tunani jikinka ko da ba ka canza jikinka a ga wani alamar shi'ur wani har a tare da kai wani ikira tunda ana da'a in banda ke mai ikira biyu ya samu histasishin wannan magana din nan mun kila wannan zanyi da muka kyale ta kila Allah zai kama mu in ba mutum na kallon ta yi eh? eh aha eh shi a wurinsa ba a du'a laifi ne a yi du'a Allah ya ma albasa ana ga wannan na ciki dole da akwai mutane da suke cewa ba a du'a yi. kwata kwata du'a'i haram ne idan yanzu muka karatu maka gama sai da muke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka idan ka ce Allahumma a'iz al-islam ka dubiya in ka ce Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqul bi bayna wa bayna ma'asika ka yi dubiya ke gaskiya akwai su ban sani ba ne akwai wanda nake gani kamar ba wannan ra'ayin suke da shi ba amma almajirai ne eh suna dangana kansu da almajirai amma bai ce amin so wancan ne tasiri ga wanda malawa don sun faɗi wannan magana har a jarida aka ake bugawa yana daga cikin dalilin zana rufe jaridar ta zabe wannan na cikin wani abin da aka buga kuma nan da abin da muke shi ne muke ba da muke ba ha hmm. na Mun masu da'awar suna akwai mashikilin in bada maka wanda ne abin da akwai wanda ko ya ya damuwa kafin bai karatu mai ba. Amma a ce na bakin ma da umar ɗin shi ya yi kasa yana da abin da kuke bibiya ne. shine yasa kuma misali a ce maka ka zo kan ana da wala ka kana fushi nan ne ne ma da yi ko Allah da Allah ka kake haka da gowa dan ku na ga zan taya shi taya shi ina ga ba wani sai kalfi ba bakar shi ko gidan sarki za ka je ka je gidan sarki dole ka yi murmushi eh? na'am Eh akwai? Wannan yi da lokacin zai ɗaga hannu a sai a taɓa shi. Shafawa na san cewar ɗaga hannu, ai hadisin ɗaga hannu mutawatiri ne. Inda aka yi saɓani shafawa. Nan ne malamai suka yi saɓani a shafa ko ba za a shafa ba. shi ne ibn hajar ya shiga ya fito yake in an tara hadisan za a ba su martaban hafan ana iya shafawa to shi ne amma a ce ɗaga hannu kusan sahabi ya fi ya kafa ɗari a kan ɗaga hannu ittifaƙi ne shi to wannan tsaga hannu ittifaqi ne shi daga hannu to amma za ga nan ya haka اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ina da wa'inda suka za ga lokacin mutum ya zo da wannan ra'ayi kafin a daɗe sai ka ga ya canza amma wannan ina ciki ya riga ya kone da dama na kan kawantar da ne da dama sanda da na san dashin an shawo shi daga inda ka shawo shi to idan mutum ya kai banza da shi yana nan kana kallon shi ya kada to wani lokaci da ya juya ri ne ya shiga cikin jama'a amma wani sai ina duniyar da yake la ya tagayyar wa la ya tabaddal kuma duk abin da ka zaka da shi yake so da kanan dole za ka zo wajen misalin bautan Allah dole ne sannan khushu'i ka kaskanta da gaba da jiki da sauki a ga alama ne a tabbil amri talakkihi bi dhillil kaboli kalman aikin din da kaskantan karba wal inqiyadi wal intisali kuma ya kamata ma a haɗa abin duka ba dai akwai wani karbashi da na bari gefe shine ainihin idan aka ce in du'a ne bayan sallah abin da aka yi magana a kansa a haɗu liman ya gama sallah ce mu yi e ku yi kaza ne aka ce bid'a yana nan cikin samar zani a haɗu a yi amma ba kowa yana shi ba an yi da salga an gama ana du'a'i fa idza farajaka fansab wa ila rabbika farajab aya ce tafsirin ta sai ba mai ni da malami ne ba amma na da malaman sun fassara in ka duba nasiru sa'adi ya yi magana mai gamsarwa ga ire-iren mujahidai a kan in an yi sallah an gama za a yi du'a'i. Ibn Qayyim ya faɗa shi a cikin da'u wadda wa'u daga cikin wuraren da ake karɓar du'a'i bayan sallah. Ya za ka gani du'a'i bayan sallah duka ne. Wani ya saɓa ne. Da Qayyim Ibn Qayyim da kai da na shirya sa'adi da sauran masu magana dodo mun ɗauke nasu nan ba za mu bi ba hmm. in shi da ai muka ce mun gani sai za fara gata ta fahimta shi a wurin din wanda na faɗi in ka gani za a fara lalace in ka dubi addu'a da kai da kai aka karanta ko ta ka wajen Allah ke shi kai ba kai wannan sabbi ba ka je ka dubi duniya yanayin da ake karɓar da akwai bayan sallah ba sai na fara ba sau da kanan magawun zai wurin tazallulu ba ta fasa dai kai tukuna waye ne abdul mamluk hmm? sai ka zo ganin kana wanda in ka ga mutum in ma ya ga dan sama da shi wanda ke tsamman zai samu kuɗi ya ga na faraf faraf hatta kalli za da rike masa alaji kana bi kana kaza kaza kamar zai ne zai kafa amma an zai don a duniya ya fashi to muna ganin ya kamata abubuwa na a dinga haɗawa ko da discipline ne tukuna da an yi karatu an gama ba gama maka nema ba da gama maka nema ba mu ya za mu mu samu yadda za mu dan tuna a junan mu mu gama mu za mu lallaka mu san wata kada yi mani wani ba zai zo kasa mana ba ba a ce a nafila ba a farilla aka ce hatta na taɓa jin wani ne zai ba ma inda aka san ba a kalli alƙibla sai ikon Allah kun yi ne. ibn al-qayyim ya ce za a fuskanci al-qibla daga cikin sharuɗan karɓan du'a ko adabu da fuskantar al-qibla Eh? hukum wasu kake ne kuma mai nake ina son ka wa, bayan ka gina malarin ka haka ne nake za a yi na ibada za ka yi na mas'ala da wanda wanda kada ka sai ko wannan son kure ka ne mutum tambaye ka ne ya du'a ul mas'ala ne du'a ul ibada ina tambaye ka wannan da ba gaskiya ba na son mu yi dogon abin nan du'a'ul ibada shi ne subhanallah alhamdulillah du'a'ul mas'ala shi ne astaghfirullah idan kai sallama da wasu ke farawa shi ban tambayi kuwa eh mai to kai ba du'a'ul abin nan kai mas'ala kai ba baka baba o yana ya ta ma bakai Ni ka sallame ba za ka ce da ba dan ba ka roƙi Allah ka yi sallama ba ka zama malam wato leburori ya'yan sai shi shiga cikin addini da sunan malunta sosai ka daga hannun ka zuwa ka kuma na gaya ma wuri ne, kaje ka da nemi su ka gan su ka tashi ta kace na ce ko wani littafi na gaya ma a ji ai ba ka na ba. Eh? ban da shi na kama ta ai za ka rage ta kanka ya da rabbi ka farga yau din nan kada ka yi bacci sai ka karanta wuri. ko tafsir na saba sa'adi kai shi ne karimul manna yau kakkai bacci sai ka karanta wuri. Hmm. Eh? Mala kun ce su ya sun taimaka amma ku a cikin mu masu da'awon sunan. wanda ana ganin girma suka je suka gidalgwala al'amura to a rubuta wa aibawazu Kashi gaba an gama, mace gaba da karatu. mani abin da nake da rubuta wannan ni kaskantar da kai a ga ba ka shiga ɗakin Allah da isa kai waye ka shiga da isa ta ilimi ko da isa ta kuɗi ko da isa ta mulki dole ka shigo masallaci a matsayin abdullahi kake talaqtihi bi dhillil qabuli والانقياد والامتثال بنية الثروة ومواطعة الظاهر الباطنة كما ظاهر جباؤنا سيدي دي باطن ينزوتك يدك تنونا وعد باؤنا يا ما تكنك مع إظهار الضعف بين روني wal istiqari da nuna bukatuwa ila al-hidayati li amri qabla al da umarnin kafin mutum zo aikatawa Da nuna bukatar da zuwa ga shari'a ainihin lil amri ga lamarin in kafin ya fada aiki wal i'anati alaihi halal fi'li da neman taimako gare shi lokacin aikatawa wa qabulihi ba'da al-fi'li fatan karban wannan aiki bayan an aikata wannan ita ce gaba ta farko at-tazallulu lil amri sai ɗaya gaba bayan eh eh a eh. sarla ne tun kafin lokacin aikin mutum ya tashi ya ɗauki buta tun daga nan ya fara lissafi tun daga alwala yana fa'ina ina da tsananin bukatan shiryuwa da wannan aiki ya yi cikakke ya yi mai kyau karfafi kafin ya shiga aiki haka ake abin kiran ka wa an bai islamu lil hukumi gaba na biyu ko sallamawa ba da kai ga hukuncin sai jinsu an yuri da biki ya halatta za a yi nufi da wannan alhukun jeliyo tunda an ce ba da kai ga hukuncin wannan hukuncin alhukumun A ashar'iyo hukunci na addini na shari'a wanda aka yi umarni da shi mutum ya sallama ga wannan aikin bai khushu'i ake magana general a ko'ina khushu'i ya kunu ma'anahu sai zama fa. adama mu'arabatuhu bi ra'ayin aw shahawatin rashin karo da Allah fito na fito da Allah da wani ra'ayi kawai sai sai ga Allah ya tsara kayan fa ga yadda Allah zai tsara ba din zai a kamata ba ga yadda ake ga yadda ake da mutanen da suka ce an ce ba ana kafi a masaita a wani kafi duk da suka ita kafi a wani masallaci ba na manzan Allah ba ba na Makka ba ba da ce duk shirin su kawai suka yi ko sun yi zaman banza suke ba su da lada to ai an yi azabanin Abubakar an yi azabanin Kabaki a'a awa qaftu ala hadisi na je ya burare na yi karo da wani hadisi tarawihi ana yin ishirin da uku ana yin talatin da kaza ce a wata sha ɗaya ne na ga shan kwaɗa umar ya fa ai haka ce ai umar ya faɗi mun muna magana ma Allah rubun ya ka yaka sai kun ma'anahu a adama mu'arabatihi rashin karo da shi bi ra'ayin aw shahwatin wa yajuzu an da bihi ya halatta a yi nufi da al-istislamu lil hukumin kan al-istislamu lil hukumil qadari tunda wancan al-hukumu shar'i ne in ka cire dini din daidai yake al-hukumu daidai shar'iyyu zai ya daukan al-hukumil qadari mutum ya sallama yadda ya samu kansa da shi wanda halittar su aka dawo namiji ne ya sallah ma kai namiji ne ka gode wa Allah a kan mazantakanka mace ce ke ki gode wa Allah kan ke mace ne ki sallama wa Allah a kan haka nemi aljanna ke a matsayin ke mace ne kana dogo ka sallama wa Allah da tsawonka ka nemi aljanna a dogonka kana gajere haka kana baki kana fari yadda Allah ka sallama wa Allah hukumar kadari kenan ko adamu talaqqihi bitasahudi rashin karban hukuncin Allah da fushi mutum ya karaki da haƙuri na yin haƙuri na kaza kai mutuka yayyanke min su wani in yi ga fuskarsa sai ce kai ba ta kyau ba a yi masa zane a jiki kwallo yadda Allah ya bata isa ba ya masa zane a jiki wani ta zai da kemikal da shafa wa ta cinye ta mai da shi fari shi kasar ta zama daga baƙi ko fari fari duk wanda busu cewa Allah ne ta zai da lashi wanda hukumar kadari ne haka Allah halitta haka ya zaɓa ma haƙorin da ya baka so suka dacewa da bakinka in ba illa za su yi maka ba idan yana ma ciwo yana ma illa wannan ana iya yankewa ana iya kankare shi amma in dai ba ciwo yake maka ba in kuma ciwo ciwo ne idan na zama lahiya Allah ya yi ka baki da fenti ka gode wa Allah fentin da ima ya zaɓe ka yi ka baki Allah ya baka ma fenti ya yi ta haka ka gode wa Allah kada fari ka ce za ka nemi ka zama baki kada baki ka nemi ka gode wa Allah halitta da ya baka ta sallama sallamawa mutum ya rungumi isra'il hukumar kadari da wasu har operation suke zuwa ana musu sauran su canza halitta wa adam talaci duk da sakhwati kada mutum ya karbi abun da fushi wal karahati wal aitiradi kuma zai iya fada kuɗin gaba da dai al-istislamu bil hukumi zai dauki ash-shar'i wal qadari tunda wani bai da wani ba ويضيف ابن القيم رحمه الله قائلا والحق أن الخشوع جسكيا خشوعي هو الاستسلام للحكمين الشرعي wal qadari to wannan kenan gaba ta biyu sai gaba ta uku wa ammal ittiba'u li na al-haqqi fa huwa ikke ba qalbi gal jawarihi ne kayowa kusowa ainihin zuciya da tankusowar gababuwa wanke sarihi ma wanke sariha da karyowarsu da nazarin rabbi ilaiha saboda kallon ubangiji da yake masu don Allah yana muraƙarta rabbana labin mai sa to shi ne wannan al'ittiza'u daga wada'u ka faɗa kafa ka daina ganin ta wata ba kawai ba kai ba shan za a banza so da ka kariyo saboda li nazarin haƙƙi Allah na kallon ka mahalicinka mahalicin inda kake wanda ya baka dukkan abin da ke amfani da shi ka kariyo saboda kallon ka gare ka yana kallon ka yana gaya za ka yi fahuwa ittiba'ul qalbi karyowan zuciya wal jawarihi da dafaquwa wanke sariha li nazar rabbi ilaiha saboda kallon ubangiji gare su wa shi. ala tafasil ma fi kalbi. da kallon fa tsaya bayan ɗaya abin da ke cikin zuciya kama ya hulu bainal ne mar'i wa qalbi din nan inda wani ya zo yana ta tambaya ce tambaya shi ne tambaya amma ni tambayar ta ga nan kusan na idan ta da tambayar sa je in dawo in je in dawo Najeriya yin wannan magana ya hulu bainal mar'i wa qalbihi yi zai tambaya a kai haka kafin maganan ka ta zo kafin ka gani kafin hannunka ya aikata kafin kafa ta kai ka zuciya sai ta shirya abin ita ce ke shiryawa to zuciyar yake kallo ba idin da ya kalla ba ba kunnen da ya ji ba ba kafa da ta je ba zuciyar da ta shirya aikin nan Allah yake kallo sai domin da hadisi la da da su wariko bal yanzuru ila qulubikum wannan magana sai ibn qayyim sarka ta ce ita ce za ka sa mutum da aikin yan aljanna sai ya zo musu a cikin kafiri saboda idan mutum ya bi Allah sai Allah ya manta masa da yaudara wa yamkuruna wa a ayyukanka kana nuna mutane Allah amma zuciya ba haka take ba kana ta nuna mutane Allah kana ta ayyukan da jiki da gaba ka, da mene ɗinka da kuɗinka amma zuciya ka ba haka take nufi ba sai ran da ka zo mutuwa sai ya dace kai ma ya karanta kalmar shahada shi ne wancan maganan inna da la ya'malu bi amali kaza inna hatta ma yakunu kaza inna to irin sa ne in dai mutum yana ra'ayi da munafunci ko da ya ci ba ne sai Allah ya faka masa yadda ya yaudari musulmai da yadda ya yaudari mahalicinsa sai Allah ya faka masa da yaudararsa ai kana zaune da mutane ne abin da yake ka ban da abin da kake nuna mutane don haka Allah ya faka ma to yanzu ga yadda za ka cika ya kulu bainal mar'i wa qalbihi to saboda haka nan mutum duk inda ka zauna ka ce wani duk abin da nake fake-fake Allah ya san shi yanzu duk abin da nake shirye-shirye a zuciyata Allah na kallo na da shi yanzu da ake kayi kai kuna wani duka za a kuwa kai kalla kana ta ni ina nufi zan yi ba na yi nufi zan yi ba wannan magana ba ta faɗi ne ba nemi ubangijin ka kusa ka ka daina ne ne kawai shi ke nan a ta'ibu mina duk kamar da balahu ga shi Allah ya rufa ma asiri inda da a ce kana fata abu za a ganshi. shi a fiskarka za a gan shi amma ba sosai ba Ko sai masu turafa ya fi alamin shi wai tilahu da hangen fa kallon fa ala tafatili kan aya daya ma fil qalbi wal jawarihi ina kallon komai banda ya fa a ɗauka banda ya fa a yi shaida banda banda banda wa haza ahadu ne. wannan ɗaya ne daga cikin fassaroli fi qawlihi ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan hakana wa liman jannatan duk wanda iji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya tsaya da wankin zuciyarsa ta shiga gaba gabin Allah yin gaskiya ta dace da gabazuwansa ina da aljanar ta biyu Ako dukkan zuciya guda biyu, mai manufa guda biyu ke da aljanna. Bai da aljanna. Ko da kullum a yi sallah da shi, a yi karatu da shi, ya ba da kuɗi ma an yi hukunci da shi. Bai da aljanna munafiki ne. A akhiru ko annar. Sai dai in Allah ya azabtar da shi ya tuba. wannan shine khushu'i ainihin na hanyar muna na hudu na hudu kenan fa khawfuhu min hadha al tsoron sa na wannan tsayuwa Da tuna za ka tsaya a gaban Allah ba tafinta tsakani ma minkum min adin illa fa yukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman ba mai fasarawa haka in fushi da kai je zai magana da kai da fushi idan menene haka in nisabi ne ya tsirin zai magana da kai cikin lalama har ta kai akwai wanda zai keɓe shi a taron halittar gaba ɗaya sai a fasha mace sai ba na ce ni ba ka yi kaza ba ce Allah zan yi ba. Kana da wani dalilin sai Allah babu to yanzu me za ka ce zaton za a maka ce Allah haɗar da kai ce to na gafarta maka to wannan nan kenan ne roman da su uh, uh, me sabon ya siyar ba ka wannan tsoron wannan tsayuwar da me Allah zai tare ka da menene zahirin duk wanda ka san ka cece shi kawai ana kiran ka gaban Allah nan zai taso duk wanda ka san ka cuta malamin ka ka cuta maman ka ka cuta baban ka ka cuta makwata ka cuta talakawan ka ka cuta a'a dabbobi ka cuta itatuwa ka duk da ba amfani haka kawai don ka more da addakar wasu ko dabba ka kashe ba dan ka ci za ta rasa ce ya kashe ni ne na yi masa ba ci zai yi ba to mutum zama yana tsoron wannan tsayuwan fakawuhu min hadal maqami yujibu lahu khushu'al qalbi wannan zai ba mutum in zuciya ba khushu'in in gaba ba la mahalaka ne in dai ka tsaya ka fada wannan guda ukun nan kai musu tunani ka tabban kasu a ayyukan ka na yau da gobe malam sai ya taɓa rayuwa wa ma kana ashadda ihdaran lahu dunya inda ya yayin da halarto da shi kana ashadda khushu'an khushu'in fa zai da karuwa sai zama kamar ƙa'ida da kadari ma ta ta'anna sananu ba ta ta'anna irin yadda ka kakara ka dage irin ci gaban ka kenan wa innama yufariqu qalba idza ghafala shi khusu'in yakan fita ne daga zuciyar mutum shagala daga inda karaf kana shi kenan khusu'i ya tafi ya rushe duk aikin da kai kai a banza ba ta aiki ba ta kwamfuta in ka shirya ka shirya ka shirya ka wani aiki ko ka kwana aiki a kan bayi ta ya ɗauke wuta ko a bari ki sai abu Ko kwana aiki ba kai bacci ba kana shirya ka lafiya ke a ɗauke wuta kuma ba wannan abun tare sabin ka jambali nan ka jambali nan gaba ɗaya ya yi maka sunan wani mawaƙi wayan sai dai cizon yaba wannan ma asbaha laylata bi ayha wa fi kulli shay'in aya saboda kana ashaddu kusho'an mutum na gafala khushu'in sa ya watse sai ka fake renon sa sai ka fake tattaro shi sai ka fake haro shi isa mutum ya sai kana da mutanen kirki saboda kada wani gari mutum samu kana ka zauna cikin wanda suka fi ka ba ka kai su ba ka zauna tare da su wa inna ma yufariqul qalba idza ghafala an ila illahi daga anjan Allah wa nazahi ilayhi wa ta'awilu thani dan ya ce akwai ta'awili gidan ne A ina yake wa hadha ahadu ta'awilai ne kuka wannan ayan wa ta'awilu thani annahu maqamul abdi bayna yaday rabbihi ainihin tsayawan bawa gaba ga ubangijinsa عند لقائه فعلى الأول انك كانت تذكر تصرا فرق يكون من بعد إضافة المصدر إلى الفاعل يعني جندنا مصدري أصل وجود من عيكي مقام ربه رب شنو لأبو نتن وعلى الثاني وهو العلي نبيك بالآية يكون من باب إضافة المصدر إلى العين المخوف الله أعلم وانا أنقم درجات فقونا نعم. مقام ربه أي sai ya jami al'amma eh. kamar wancan maganar da umar ke tambaya da su ku wajen ta'arifin na yau je tun farkon al'amari mutum kallon al'amari da inda zai je inda zai je tsaya dole abun sai an tara sai dai za ka iske dama aiki ya ce ya saba maka shirya yanzu kaga kushu'i ake nema kafin mutum samu kushu'i ya gama zama mutumin kirki ka ga musu in ka tsaya ka bi doka tsaya ka in ka cika ta to sai ka ga zama bawan Allah kafin ka gama ta kusan restanta ta faro dukkan kome a galabiyar abubuwa ma sun gama gyaruwa ka ga dai matsala ɗaya ne khushu'i to amma ka dubi da suka mai da mutum kafin khushu'in ya samu فالدرجة الثانية ترقب آفات النفس wal amali abin da ke ba mataki na biyu na fahimtar kushu'i kallon illolin rai da kallon illolin aiki da su wa ruqyatu fadli kulli fi fadlin alayka da ganin duk wani mai daraja kullu eh, wa to fadli da ganin daraja كل درجة كل ذي فضل بل درجة عليك أكمها بدولة كما هو درجة شيء da ganin shi ne aka da daga cikin haram ru'u ya san fadli ala la ghairi mutum zai ne ya so to dole ka dinga ganin an fi ka kalli masu daraja a kalli darajar wanda waɗanda suke da daraja a yanzu ka dawo ba dole ne mu shiga mu tinka ba mu waye gari muna cin su imamu malik jara an waye gari da can manya-manya magabata na so ne muke musu na ƙari a ce ana cin da risalar gyara cikin da ba ba ba an yi an ne magana da wani na fila ake magana da zai ka da kamar da ne ba haka aka ce ba a'a wai ha kiro shi kasan du'awai banda da du'awai mas'ala a shi Kila wanda ke wannan magana ko wajen kake nuna ma ba ka iya samuwa. ne gani inda kace du'a ul masala da du'a ibada wanda yayi ma du'a ul masala ne to kuma sai du'a ibada ko shi kana oh ashe du'a ibada du'a ibada du'a in bayan Allah du'a masala du'a in bayan nafila wannan ta'arifi wannan usul fiqh kɔmɔ ehunum ɔtí ehunum. Wɔre yɛ tafadli kulli bi fadlin aleika. Wɔtafadlomo na fimil fana yi. Nan mutum ya fara iskar karewa, Fana ya zama kaiwa ɗi da dukkan komai ka Allah. komai ba ka ganin ba bakin Allah ba shine fata yi ce wannan zai zama gaba ya kusa zama uku amma kusan biyu daga nan tarakku ba a fatin nafsi wal amali da ru'yatu falli kulli bi fallin alaika wannan tafannumu ya shiga ya bunna hawa tarewa tafannumu mina minan nasama fuskar abubuwan na shaƙan na filin fara'i ƙanshin watsar da ƙone duk wani bukata na duniya mutu kuma bukatun saurin Allah. Yuridu malamin nan yana nufi intizaro zuhuri na ka'isin nafsihi ainihin saurara ko kallon annazar intizaru ainihin zuhuri bayyanan na kasan ransa wa amalika nafsika wa amalika da aikinka kaga daga ka ga na kasan ranka na kasan aikinka ba ka raina wani ba don ka ma daga kanka don in an dole ga kanka da laifinka bayyana yake da ka fa kanka ko yubiha da su. laka فإنه يجعل القلب خاشعا idan mutum yana kallon aibin kansa da na kasar aikinsa wannan zai bayar da mutum mai kushu'i lama halaka wannan tabbas ne lima tsala ake tsaye da nafsi lama ba makawa da hangen aibobin ransa wa amalihi da na kasoshin aikinsa gona kwa isihim rai tana da aiki min alkibar da sama ka koya mutum alif abin da ganin kafin shi kenan har yara za ka je ka al'adu ina ne masha Allah babban malami ilimi wal ujubu da jiji da kai kin eh, kaho da abu da mutum yake da shi shi ne jiji da kai idan mutum ya yi kin kaho da abu da kai da shi wannan ana ce masa yaro ya roƙi kansa ya hauka ta da kansa amma a ce akwai ilimin ka yi tinkaho da shi akwai kuɗin ka yi tinkaho da shi akwai mulkin ka yi tinkaho da shi duk da mutakabbirin nan da wanda ya bai gafarta masa ba ka sani ma yanda ka tsallaka ba kuma mutakabbiri yawo duk ayyukan ne yi don adali. muna cikin sa da safe ko amin hajjul jina wannan shi warriya wa a sadiqi da raunin gaskiya kada mutum dandanan yana kwalo-kwalo wai kiri-kiri mutum zai zo maka wayo wanda a gabanka ya fara yana shan majina a gabanka tana na yana shan majina ba ba zai ma wayo bari ya tsara magana ta inda zai bubbanne ta yi bubbanne ta yi ja maka wacce sabawa ne in za ka fito fili ka faɗi abin da zai yi zai yi abin da ba zai yi ba ba zai yi ba ka daina ma wani kanka ضعف الصدق raunin gaskiya وقلة اليقين da ƙarancin yaƙini sun da rai tana da shi kana abu amma kana shakka wata shakkakin biya da watsuwar niyya da zama mutum yana da ka da kai baka gaba wannan ba kawa ki to wanka kawa ki to wannan haka za ka balbalce ya kamata ka damci guda ka ga inda za ka kai wa adami tajarrudil ba'ith min al hawa ba da rashin ainihin tsoron daga hawa mai tafa daga Allah subhanahu wa adam wa ila amali alal wajhi alladhi eh, ko menene tarbahu ne kamar wani bawon bawon ne tarbahu da rabbika da shi da rashin aukar da aikin da kai kanka za ka yarda da shi ga ubangijinka ka ce ji zalika min ulubin nafsi in an duba nawa ne na ɗaya ido na biyu uku uku biyar shidda bakwai aka ke wa adamu akwai kari yi adamu ya kari lamari alloji ya tsaba mata fa amma kun kokari kwanar su ta da amali ainihin min na su wa mufsidati a amali masu kwata aiki da ya ɗauki gaba ɗaya sai gaba da biyu hmm. eh shi ma ai wa adamu ƙa'il amali ai yana daga cikin sharrin rai mutum bai iya yin aiki a yadda yake sai yi shi yadda sa yake so ko da misalin san kawai da ya jinyo ai adamu ƙa'il amali ne alwala gashi fa allazi ku rokin yin aikin yadda ikan canta rai sai za ta samu mutum haka rashin yinsa yadda ya cancanta ƙarshensa sai ya yi shi yadda nan sa take so ina kuma ta a rai zai za ta jefa mutum ya yi a wanda ya yi ƙanna ba ana magana illolin rai ba kaga ai daidai ne mutum ya yi aiki ba yadda yake ba kaga ba daidai ne ba kuma daga cikin rai kan sa mutum ya aukar da adamu iqa'il wato daga adamu ilayar da ya eh, shi ne ai kula shi za ka yi rashin yin sa'in nan ba daidai ba ba na aika kuɗi ne abin da ake nema yin sa daidai amma rashin yin sa daidai sharri ne Thank eh. you. dole mutum na dubawa zai samu kansa ainihin ne daga ilimin zai samu kansa akwai inda ya takabbarin akwai inda ya yi tsidiwo akwai inda ya yi dan alami akwai inda ya samu ya karya karya ya saƙa ta shi, akwai inda wani abin ɗin bai da ya kare ke ta fashi akwai rabuwan tunaninsa sannan kuma akwai ainihin da zai zo eh, eh, wannan na ba'isul hawa haka adam adamul ikai dole mutu za ya same da su aka yi to kaga ya haka ce wa'annan aiki ne ba karami ba daga inda mutum ko ya ce ce wa'annan kaga ba ku shi iya shiga kenan wa amma ruwa ta falli kulli fi fadlin amma ganin mutuncin duk mai mutunci a kanka ka ga mutuncin duk mai mutunci sahuwa an tura iya hukukan na shi ne ka rake ka kiyaye darajojin mutane akwai haƙƙin musulmi akan musulmi akwai haƙƙin iyaye akwai haƙƙoƙin yaya akwai haƙƙoƙin ƴan uwa akwai haƙƙoƙin talakawa akwai haƙoƙin makwata akwai haƙoƙin mahurai akwai haƙoƙin Allah akwai haƙoƙin manzon Allah to kada mutum ya kiyaye haƙoƙin mutane fato addiha ka zo da su daidai ƙarfinka masfata wala tara anna ma fa'aluhu min ta alaihim ainihin ba za ka gani ba ba za ka daga ma fa'aluhu min haƙoƙinka abin da suka yi maka harkokin ka ne a kansu ba da kyau kyautata maka suka yi abin da suka yi maka ba ka gani ai dole ma a yi ma idan ana akwai wanda in an maka ke kaza da ba da Allah kai ba wanda ka ka kaddari akwai tarbiyya nan ko misalin matan ka kai ka ba kai ba kana zan ce yaya kana dan jira dai a dan ce dai a dan ce dai ka shi ke ba jin zai to ba dole ka ne ba ba ka ne ba ya kama nan ba eh kan ga wannan rashin ganin haƙi wannan ina kana da ke zo ga abin da aka ka ko ka yi iya abin da kake iya yi sai ka kuzo ne ta yi ma ba ka ba to ai dole ka ne to ai wannan kwalatin ma da ka bai ai ma wajibi ne shi ma maka to kaga daga nan za ku hakala babu ganin mutuncin bayanihin haƙoƙin jama'a a kanka dole ɗa ya darajanta babansa ya'ya da mamansu dole mata su darajanta mazansu dole ɗalibai su zama su darajanta malamansu malamin duk da koya maka mas'ala daga cikin mas'aloli ka zo ka darajanta shi an san wannan a sana'a wannan tuna wani yaro sai na ji na cewa wani malami na ne sai na tuna ya nuna masa yadda ake ɗaura taya ya ce kaga in ka zo ba ka ba ga yadda ake babbar ke kafa ya tura taya ya tsaga ya shiga da sai ka tashi kafa da daure shi to mafarkin za ta rasa sun na yana masu yi? wata kyauta ne za a yi cikin sai ya ba malamin sa kafin ba wani to amma sai ga almajirin addini shi kawai burin sa ci mutuncin sa burin sa ga kuskuren malamin sa ya haɗa sai malamin jama'a ne kuskure ne sai dole kai kuskure da ake yi wa ɗauki da amma dole kai da biyan malamin yanzu kake da zai kace da ku sa'an sa da malamin ka inda ma sa'an sa ne akan eh ya saba wa Allah ko ya saba wa Allah ai mun ga azama da ya saba wa Allah da Ibrahim ne ma'amala da shi ba har aka rabu yana cewa ya abati har lokacin da yake zai kashe shi ya zarma tabbata da hukuncin kisa yace baba ka yi hakuri sa'atazinukum bayan yadda za ka daga gaban malamin ka kana shige shige malamin ka malamin ka mijin ki mijin ki ne baban ka baban ka ne uwar ka uwar ka ce shugaban ku da Allah ya tsoro masa gan shugaba gare ku shugaban ku ne Allah ne ya tsoro zama haka alheri ne a gare shi musiba ne a gare shi wannan wani abu ne daban kuma ba san inda na tasowa a sulfadli ah, ah, ru'ya tafaddi kulli bi fadlin alaika ina sani na dan dawo fa huwa an tara hukukan nasu danne inda nake ka dinga ganin haƙoƙin mutane to fa tu'addiha wala tara anna ma fa'aluhu min huquqika abinda suka yi maka na ka a kansu ba ka dinga ganin haƙoƙin ba ba ka ganin sai kana da haƙoƙi bin haƙoƙi ba ka ganin dole a yi ma ka saukar da naka kawai hmm. an tura'i eh haƙoƙan nafi misali mutane da suna da haƙƙi a kan gaba to ka ba da wa'annan haƙoƙi a shi ne ka kiyaye su ba ko amma kai kuma fa hakkinka kada ka dinga ganin dole amma wala tara anna ma fa'aluhu ko abinda suka yi min haƙoƙika eh, eh, anna ma fa'aluhu abinda suka yi maka dinnan min haƙoƙika alaihi a'a kada ka dinga kallon wannan ke ta maka kai duk inda ka san an kyautata maka ai daga daraja abu a kan ka zo kana fushi a kai kawai biye ma don an maka ba fala to awad ko ainihin ku a alaiha fa inna hadha min ru'unatin fala to awidhum kada ka fata musu akai mana abin da ba sai maka din nan ba karkashin ka fata ka fata kai ma ba za ka yi musu ba fa in haka na ru'unatin nasri yana daga cikin rashin mutuncin rai wa hamaqatiha wala tuqalibhum bi huquqi sika kai shi ne kada ka neme su su baka haƙoƙin kanka kai ne ne kada ka bada haƙoƙin ka na ka bari in sun baka ka daina ganin ma dole ne sai amma akwai mutumin da in ya rashin lafiya in idan baka je ka dobe shi ba ka je ka zauna kun kulla shi nan haƙƙul musulmi alal musulmi ko ya zama yi ta faru da shi to shi kenan ta zama wannan bai zo wurin ka ya zauna ba kila ma ya maka wani abu sai ka dinga ganin ainihin dambe bai zo ba ai kana da haƙƙi ya zo yi maka amma kai in na shi ya samu ki masa amma kai ka dinga ganin sai kuma kana da haƙƙi a kan sai ya zai maka ka wani wannan shine karamci idan ko ka to za ka rama kai rashin mutunci ruwana to na sai ka ne ka magana shi ne take dole dai mai da fa inna hadha min ru'unati nafsi wa fatiha wa la tutalibhum bi huquqi nafsika wa ta'tarifu bi fadli bil fadli minhum ka yarda ka tabbatar da daraja mai daraja daga cikin su wa tansa fadla me mai wuyan na ka manta kai kana da daraja kai kana da haƙƙi kai kana da kaba ma'ana ka sauke haƙƙin tsakaninka da malamanka amma ɗalibanka kakka ne sai sun maka kada ya ce so mu da ga abin da muke wa malaman mu ga abin da muke kuma ku ban ku mana a ka musu da kanka inda abin kai ka sai an waye gare ka ra'e da ka je kai so fara ka su nemi su na ba ka fi bai fi daraja ba da kalauke su ke yi da kuɗi kai eh, ba ka ita da ɗaliban ka zai dinga fasa ka ɗaukaki ka faso ka ɗaukaki ka faso ko ɗaliban ka za ka faro kuma za ka yi tunda wannan ba ku ne ba ku ba ku ilimi da nake da shi Allah ya wajabta ne amma ko za ku yadda mu gyara ta ba aiki na ne ni aka wajabta wa an rufe masallacin nan ni aka wajabta wa an rufe makarantar nan yin dadin ni aka tawa in zo in dinga kula kada wani ɗauki za a ɗauki abin a ta koma wajibin a kai na ne amma san wanda zan ce ce sallan ta kada ku ɗan tiya ne Allah an dinga ɗaukewa sallan an kun tashi ku dinga kashewa sallan an kun tashi ku dinga yin kaza ku taimake ni na gaza yawa min yawa. a hatin ku ba ke na ne ba ku yi min ba. Aa ni in bi malamai na shi ne iska shi ne kuwa abin da ake nema a wata ɗalibai na ban ci gaba ta ne sai dai wani ga ya zo ba ne wannan so abin da kaman wuya ya ka ɗauka in kana da ɗalibai kaman kasa musu ‘yan bayi ne su bai gaba a cikin ne sai ce oh, oh, oh. Allah ne ya wajabta musu amma ba za ka zaka ce masa ni Allah ya wajabta min da zo kai min kaza ba ba za ka faɗi ba kalma da kalma wata a tare ta bi falle zil falle min hum ko kaga cikin min hum aba uba wa ummahatuka wa asatizatika wa ru'asa'uka wa jama'ul ba. amma anta wa tansa fadla nafsika su sa zo kula kan da hankali wata ne ito shekhal islam ibn Ta ga wannan ai ko mutum ta sannama tasnimul mene fana'i kenan wanda wannan ya riga ya kore dukkan komai kawai سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه يقول على عارف لا يرى على أحد حق إما قد جدي مثلا في كذب بغنى إن درس جيوا دم مثلا الله sani na لا يرى حق haƙƙan إنا ganin حق على wani haƙƙi amma shi yana ganin akwai haƙƙi a kansa zai fasa haƙƙin da ke kansa amma bai ganin yana da haƙƙi a kan wani mahaluki ba ka zama da ɗaliban abu a matsayin kana ganin kamar kawai ba ka duba aikin da ke gaban su ba ka duba mai yi sai kai ku zan ku je ku aikata kamar kai ku je ku yi kamar da wannan bakarancin ba ba ka san shan su ba sai da kanan ka dole a wannan to lokaci ka za ka yi wanda ya samu dama to shi kenan ku zo mu je mu yi gona ne ni shugaban lagos ni an da wajen fawa da dai an wajen sa musulman kowa da kowa jihar a zai kuma amma na duk da dai an koma ta wancan bangare wala ya shahadu lahu ana ghairihi fadlan wala ya shahadu lahu fadlan ala ghairihi bai nuna fadararsa akan wadansa bai ganin ainihin wala shadlahu bai gane wa kansa falalan wata daraja da ike da ita ala gairihi ma'ana kada ka dinga ganin kana da wani fifiko na ilimi fifiko na kuɗi fifiko na dukiya fifiko na daraja na faɗa a jakan wani da ɗaya kada kai tunanin kana da wani fifiko ba ka da baka da kushe أنت لست خاشعا ولذلك نعم هي الجماعة الهدى والخشوع إنه ده الخشوع مراتب أي أي مراتب معك تقوى درجات الخشوع بعد ما أصلى بقى wannan khushu'in إن na gaba kai wanda ya khushu'i tsakaninsa da mutane me ya tsammanin karan Eh? wanda a mutane ma ga yadda ya ɗauki mutane ga yadda yake zaune da su ka, da ya gaban Allah. Kuma wannan tsarin jama'a da shi za mu bi, idan ka ne da ɗaukin suke cewa da ana bin wannan tsarin ko dutse aka ce za a cire za a kire shi. da shi shi kafinsa intelligence ɗansa da ya tura je zauna cikin musulmai je zauna cikin musulmai ce to in ka zo ka gaya min hasifa su kakkarin ta yadda ta yi ba ke ko ba kai ma ba kawai abin da ka gani a gare su shi za ka faɗa mu da zai yana cewa ka ba ku ce ba su musu jina ɗan wannan ya ce ka ba watarwa ake wannan yake kaza kaza ake in an yi kaza kaza ake yadda suke tafiya yadda haka kuke hmm, a yi sulhu da su wallahi mutanen nan in duke suka fasa a gaba za su bare shi amma za ka ce a ba za ka ce a zauna wani tokara za ka ce a tafi wani ke kujeran ya zubatar da ku aina an rushe ko daga hawa mota za a ga za a gana kafa daga gare ni hawa mota wannan an ce a shiga mota a tafi dole ba ya shiga ne ke ni bari jin shi ya sai da ko shayi kama ya sha isa yana sanin kawai shi bijin kansa yi bi motar nan yadda ke ya tsalle haukai amma ya hau ya gana ta a shi babba ne wani fa da ga duk kai kowa so ike a ce an gama hawa gaba ɗaya sai ogansu cikin wata dogon zuwa za gani zuwa zuwa zuwa zuwa ya biya hau kowa ya gama a ciki ya koma shi kuma kuma ga yanke tsaye wanda misalin a ce me yake a tambayi me hikima a shiga cikin zauna ne in hikima ba za a bar masu tsaye ba akwai hikima ni ke tuka motar nan ni na san matsalolin wanda kuma sai na gaya muku su ba muna so in kai ku lafiya in dawo da ku lafiya ina son masallaci a je lafiya a dawo lafiya a watsa lafiya in ma wani abu zai akwai a kuda gaushe shi ba fa ya yi ba ai shi babba ne su wa'annan su ne abu da yako shi babban yake shi tsohon zuwa ne shi ne ne ne ba zai yabi ba to ka kuwa ai shi kenan matsala ku ta rushe wani dalika la yu'atibu saboda kaza ka samu baya zargi wala ya talibu bai nema wala ya daribu bai fada hadar darajar saniya أما الدرجة الثالثة شد الحرمة عند المكاشفة خشوعي يا كي خشوعي mutum ya cire ya tsare mutunci wurin kashafi kaga idan ka fara bauta Allah ka kai bauta Allah kika fara bauta Allah ta kai bauta Allah kika fara gane gane to yi shiru ba za ka ga wani abu ka faɗi ba duk ta kai ka ga wani abin mamaki ka yi shiru ka yi shiru kuma idan misalin mutum fara karɓa a wurin Allah sai da ya wani abu duk in ka ga abin da bai kamata ka gani ba yi shiru ko ka faɗi dai ka ɗauki matakin da za ka yi a ɗauka in mai illa ne to jama'a fa kana jin tsoron fara ka ya ku amma dai na babu komai amma dai sai dai kana tsoron kaza din nan to a kila ana nuna ma wani abu domin kada ka sake ka ci gaba da wannan abu nan din karshen ta shi ya shigo ciki sai ya ɗaga kai daga kai kiba da kai ki sai yadda ki da wasu wanda wannan martaba ta mai nisa amma idan ta zo ta samu ɗanye halaka ake yi kuma ya halakar izul hurmati tsare mutunci indal mukashafa akwai kashafi a ke kashafi nan ba ka kai ka tazin ta kashi da masa ba daga daga ga wannan umar dan khattab radiyallahu anhu duk da su manya ne na kole amma ai misalai ne misalai ne yana kai kawai ko shi yana kallon daga inda yake zane yana kallon nisan tafiyar wata guda garin da kafin a je shi dama a wata na tsaya ne a wata gobe ya ce wata batun da ko a jirgin sama aure ake yi kafin a kama fatan amma sai ga shi ya da shi sai ga dajin a fili sai ga maujan fa ina kallon su sai ga makiya a bakin da a kan sun biyo su sai ga shi ana haɗin lawula wa juna ana kwanton ƙona wa juna shi ne kawai kansa haƙuri cikin wane bayanka wane ku shiga dutse shi kenan suna shiga dutse wa'annan sun suka rai suka wuce su ba su kansu ba su kuma inda suka kwanta ɗin nan su shiga ganin duna tana ta wucewa tana ta wucewa ta lafiya lafiya da zuwa kansu suka far musu daga madina aka faɗa masu kuma a lokacin sun mutu da ke haƙi sautin umar ina jin sautin umar bai saurin ba kuma sai imin ya bai kwanta ne masu tun da lokacin ba gaddama a san in an ce in an ce gari gari in an ce alfa da gudu gari da yayin da gudu za a yi ba su an samu horo tsoron suka suke dutsa zuwa zuwa kwakwata yake na sai ga runduna rakwasa rakwasa rakwasa rakwasa suna jin sa'o sa'o suka wuce ina madina ya gani to irin wannan don dole ta kawo kansa burki ya iya a iya samu tun da babu annabtaka amma irin wannan kashi ana iya samu sa Allah ko shi in ya ku fice sai da gani Allah na fitar da wasu abubuwa sai wani daga nan sai kuma ya gare karshen ta ya kafirce ma nan Wait. a'a ai tun da ba magana bid'a ake ba ai sai ka kyale shi kawai ka kyale na bid'a yanzu zai ka danna sunna ai da in muka ce zamu mu zamu wancan za mu tafi ni ka ga mutane ba gane za sai ba tunda ba koro magana yadda za su gane ba amma dai khushu'i wannan shine kushin sunna eh, eh. a ah, ba ne hawa hawa ne dama martaba a dama ɗari bisa ɗari ina da wuya ko idan mutum ya samu da laifin aiki ba iya daidai na cinka ya irin abin da kai za ka samu duk da ma zai mana alƙalanci a gaba da shi ina mai matsayin sa da falla a kuma gina a gaba wa tasfiyatul waqti min mura'atil kharfi Ah, saboda haka nan da mutum aini ya abun nan ɗin lokacinsa mara'atul kalki ya tsare lokacinsa ya tace lokacinsa ya kefe lokacinsa daga da ni da halitta wata jaridu ru'yatul fadli da aini ka ɗauka ganin fifiko ganin daraja wannan zai su zama guda uku في الحرمة عند المكاشفة بينك تصفية الوقت من مراعاة الخلق صرف المراء والجدال فجريد رؤية الفضل وكي كشفي كوها سفن نشكينا مجيه بما يعيوا كيف قولي سيري باهنا ما مثالي نكاوا بابا بابا يغني بقى كشفيني wancan kuma yadda malam adai ke maganan da, hatta kashi don aya kwai na bidiya to amma tun da sunan kawai muke magana mu tsaya ana sunan in muka ɗauko na bidiya muka zube shi muka ɗauko na wannan to karatun sai ƙara gawo ka gane har kwatankwacin kasafin hidda na kawo maka irin wanda wanda ba a shakkan ka irin na su umaru dan a wannan akwai shi da dama wa'ai da bayan Allah Allah na ba su kasafin din wasu sun kama kasafin sun halaka wasu sun kama kasafin sun tsaya a haka shaitan na zuwa da za su kasafin dan wasu ai hausa ne ma ya zama hausa kasafi ga shi nan a makarantu ma na ya kushufu kushufu da zafi amma yadda al-hurmati عند المكاشفة فهو ضبط النفس نفسي mutum ya iya danne ranfa ya danne ta gasa ta samu irin wani daga ya mayar ita kafa ya hana abun bijalle wal inkifari ta hanyar ƙanƙanta da karewa a anil basi daga miƙe kafa wal idilali da yanka. Mutum a ai da mutane duka ba wanda gano shi ko Allah ya nuna masa ya yi kaza gashi abun ya dace daidai da zai haifar da wannan A san mutum ka ga saki ciki basu karshen ta ta ga ina tinkaho yana yanga allazi takata bihi al shafa. wanda wannan kasafin kan janyo masa ba ga gani ko cewa ka ce ka kalli abin da ka kalla ka ce jama'a ni dai da shawara na ba a bi da mun fita daga cikin wurin nan wannan yake babu komai wannan yake kuma kuma fita kawai a da Allah mai jiran mu shugaba a wajen sai ce kuma fita ana gama fita sai wurin ya rubuta to in ba sa ba sai an kusa mutum don ba a ce kaman wa'ayi ya kai masa ya wasu alamomi ya ji cikinsa ita wani tsoro ya kama shi ya kalli wannan abu kamar tafiya ya ke yi duk da ake kallo ni dai da dai ba a dainawa da mun fita daga cikin wurin nan suna dana fita ko wurin na ya rushe to karshen ta sai a ce a san gaibi duk da gaibi ne lokacin aka tsinkayen da shi wannan abin da aka sanya zuciyarka tunaninta sai ta faɗa a haka abu zai bayyana ba lokaci ka ga kowa ya shiga ciki kai ka ga wannan abu bai ba a ƙarshe sai ga abun nan ya ƙare da tsiya fa innal mukashafata wannan kashafi tujibu battan kuma haifar da ainihin sakin jiki ko ya kafa min shafa daga nan ana jin tsoron mutum ya dinga bara kuma don ƙarshe ta zai fara shi ƙarfi na wancan na MBA illam yashibu kusho in da ba kusho tare da shi ya hafi da horma da zai tsare wannan alfa darajar to ai hizbi hormati inda mukashafa ya fito sai na gaba wa amma tasfiyatul waqti amma kefe lokaci min bara'atil khalqi ba yuridu bihi an yasfiya waqtahu adar ba yana nufin mutum gaba ɗaya lokacin sai kiyaye shi da riya ba fa inna ashaba hadhihi daraja ajal qadaran kullu riya wa a'lamin zalika wa illa mal muradu abin da suka mafi tasfiyatul da wakatai min mura'atul khalqi inda baradu an ya khafiya akhwanahu mutum duk yadda zai ya koya matsayin matsayinsa an khalqi duk da bociya sa, ba zai zama bawon Allah nan na baya ban mu ba wai waisu daraga lagu waisu wani dinga koye kansa da aka gano shi maka da nisa kansa hanyar halki jodahu ka khushu'ihi ya bihi wa intisarihi kama khushu'insa an kankatar da kansa har yau bi Allah ya rahan nasu kada mutane su ga matsayinsa فيعجبه الاطلاق عليها ganin da suka yi masa ya fashi jiji da kai kuma kaga daga nan an zame wa ru'yatuhum laha fa yafsidu alayhi waqatahu kaga sai su bata masa lokacin sa fa yafsidu alayhi waqatahu wa qalbahu wa halahu kama ma Allah eh ina yake jirgin ai hana gan shi eh da aka ce a hawa hawalahu anil khalqi da ku. Eh. matsayinsa ba ya koye matsayinsa iya iyawansa yanzu ɗan ƙaramin matsayi misali haka aka ce ah malam daga ina ka ce daga kinkina su kai mutumin kinkina ne sai ne mutumin kinkina ya ga lafiya kalau ya kinkina ke lafiya lau Ka sai a nan amma kaka ce ni a kinkino nake ne kuma malami ne a wurin kaga zai ƙara fara marasa amma shi a ah, ko kai ma a cikin su kake eh to ni ma na dan halattar masallacin da jifa jifa eh ka ba sa iya nan ko da yadda ba kai ƙarya ba yadda kuma baka yi abin nan ba to sai mutai koye matsayinsa iya iyawansa amma da zuwa wata ce ni ne wane wane malamin makarantar islamiyya Kada ka tona kanka balle ka faɗi matsayinka sai kai juhuda da za ka yi ka binne matsayinka ka binne ɗaya ne ɗinka hatta irin abin da yan jaridun nan suka yi. Malamin wasu muskila ne ce za a yi da kai ka faɗa wa duniya matsayinka kai da kake koyewa ka samu wani kuka ce za ka yi hira da shi wai ka faɗa mana me ya darajar kan nan ne da annabi ya faɗi kana dare da ware ka mutumin da bai san ma a san kayan sai ina ba zai taɓa ma zai abin da ɗin ka ba sai ma zai me za ka je ka sa ba sai to har ka ɗan fallane su na an yi sai gari ka ba na yi karatun allo na yi ma firamare na yi islamiyya na gama na je na yi da ta taure kasa na tsallaka na yi kama na yi hidima a gaban wane wane wene ne kunmu ne wane ma haka malamai na kaza wene ne shi na kaza ne wannan kan kyau ina ma ne ba shi duk abin da za ka ba shi da wanda ana son mutum ya koye a hawalahu anil khalqi juhudahu eh ka khushu'ihi ne wa dhullihi wa inkisarihi li Allah ya rahan nasu ko khushu'in kake da tsayuwar kinka da mutane su gano abun abun nan ɗinka sai dole wanda ya fita ba ya bi ta yi wa yu'jibuhu ittila'uhum ganin su sai ya ba shi sha'awa a laiha sai dinga jin daɗi daga na zai fara ɗan kumburi kumburi ko ya to hamla fayasfidu alaihi waqatahu nan sai ka ga ya fata lokacin sa kai wa kalbuhu da zuciyarsa wahalahu matsayin na zama ya ɓata shi ma albashi hatta martabar da yake da ita wurin Allah ta rushe kai shi dai na lalata to wannan da bayan kofin nan wanne ne a ciki shaitan ne ko nafsu ne ko duniya ne ko hawa ne nafsu ko hawa ne su ja mutum haka ga nafsu ga hawa to ai a ciki ana neman duniyar wa a ciki mallan kusan kance wanda suka yi don mai irin wannan suna yana neman duniya mai irin wannan yana ne akwai hawa a zuciyarsa yana da abin da yake faɗi gaskiya ne yana da shi duk abin da faɗi ne ya karya to kuma shi ya yi ƙarfi kada mutum zama na su ta labaran hamiya eh? sun da kanan kada mutum zama ka yi aiki ka gama ka wahala aikin ya rushe a banza sai ba ka samu duniyan ba dan sunan da ka saba a wani wuri in ka kai sunan ka ranka ya danka a wani wani an fa iya da sunan kayan tsini Eh. Eh. eh in ka ka ce na na amma ba ka gani ba ba kawai ba wani abu ne ba kace in ka ka ce ka in ba ka ba ka ce ba hey eh. kun da mene ne duk abin da aka faɗi da jefa faɗi don yanzu mutum yake bai haddace ba ƙarshe sai ya dinga ganin za su raina shi za ka je ƙirƙi da sauransu malama ne ya fi ka har tambaya ake malama ne eh, in yana haji da ya kallon ne ko ba kallon ne in an ce kana kallon ƙwarani ne na kafashe ne kai amma haddatan ne suke haka ba irin zubu ba mu da wata ce ba ko da haddace littafin ƙwarani amma za ka je ya rafa tambayan mahaddatan Zaron ya zama na da wani in yana tahajjudi bai dubawa, wani ko ina dubawa, don haka wani ya fi wani. Kaga wannan abu ya fi gashi. Hmm. Ito, ya iji ba, eh, dole mutum ya taka musu burki, ya taka musu burki, matsalan ba haka na ne ba, amma in su kare su ba ko kana ma kowa ne amma ka ba ka riga ka haddace da kamata kai masa kariya ba ka ce ban haddace ba kuma ka haddace kullum ku yadda kai gani na mutum ya yi gaskiya in ta buɗe da aka koro ta haka aka taro ta haka ka ga ba yadda za a yi sai ka faɗi gaskiya ta ka faɗi gaskiya shi ne duk ta gagara ta faɗi gaskiya Allah zai fidda kai to kala menene eh da kada dukkan wala ba wuri ya bace min babur wata na ga shi ya kula imam mai bin kai ha ya da dawo ko dari da hamsin ne da kamar misali na wani da kuma zuwa wanda da na to ne wancan mutum ya shige ni sosai <coughs> ai malam wata masifa ce da take hau ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه من ذلك أمرا لم أشاهده بغيره نادى ولا أبا أولا سبب بنشك ولا سبب وكان يقول كثيرا بداما إكي سوا ما لي شيء بند قومي ما شيء لي ka duba ma kuma shehun ɗin na kira a sigar korewa komai da ka a duniya na babu wala min ne ce babu wani abu kuma daga gare ni ba ina faɗin abu ne a babin girman ina faɗin abu ne tsakanin da Allah yake wannan magana ni da kuma gani ba ni da kome kuma babu wani abu aure na wala fi eh, wala fi shay'in kuma na cikin komai in kana jin tuka da ana shi zero to shi ne zero da ke dan taɓa ganin wasu wani malamai na faɗi a gaba ko yana zai na ɗan kai yana ɗan cika yana ba da ba ibn da ya yi sai ni menene ma tsarasin da zai riko ma li shay wala min li shay wala fi shay ciyaya za ka iya haka a masallaci nan za ka iya amma ana zuwan gefe za ga mutum ya canza komai da ka sani ba ni da shi a duba shi ɗalibin nafa da kuma ya kike ta wanda ya zagi ibn al-qayyim ya yi gaskiya ibn al-qayyim ya yi ta shi na amsa fasawa ibn al-qayyim ka ta shi ka ta ibn al-qayyim da yawa ko ba farkon mukaddima walal himma amaani kuro bee ba amaani kuro ba olu yi ma ba amaani kuro bi to kaa gani ba ta kuma la mi naasa kaa gani na kii bai ɗauki kan sa ba dukkan yin nan da abin da yake tattaɓar da shi yana gani bai iya komai ba shishigi yake fa kana kafiran ma ya tabassalu bi hadal bait wa hakaza kana abi wa jaddi ala al muqaddi wa bunul muqaddi haka ba babana yake haka ba kakana yake kaga bai ɗafi kansa ba warisu makabili an kabiri bayan mutum ya kumbura kansa sai ya kumbura babansa ma sai ya ɗaukaka inda za a samu ta wajen uwa ne darajarsa take sai ya koma ya da kasa wajen uwa saboda kawai neman girma ce a ni ba komai ba kuma babana ma ba komai ba ne ba kamar wata ne ana abduka wabana abduka wabana amatika ni bawanka ne bana bawanka kakana bawanka har zuwa adamu kowa ta baiwa ce kuma ƙyar baiwa zuwa baiwa ta ku ba kuma ba Allah وهكذا كان أبي وجدي أنا المقلي يعني من وهلا ربنا المقلي سمي وهلا وكان إذا عثنا عليه إذا أكل ابن القيم في على ابن تيمية في وجهه يقول والله إني إلى الآن أحب الإسلامي كل وقت وما أسلمت بعد بعد إسلاما جيدا yanzu ɗauka da a cikin mu akwai masu yi dariya wa wanda suka musulunta da an ga wanda yake yayi ko kada na gafara ba musulunta kai ba akwai wani eh, abin akwai wani iri da aka yi wasu yara da suka ɗauko mota za su fita a wani iri da aka san da su kawai da suka kalli arnin banza ya masu musulunta wannan musifa ta mutu hausawa da turan fulani duk tarin kewar na ɓallon wanda duk ina musulunta ba ma ganin sa bai bayan ba musulunta ya ba kun ga mutan kabilu rinni ba muke wanda ba ba ba kamar annabi wannan kuskure ne domin da jama'an daidai suke ba ka iske masu mafi mai riko da addini dole yanzu tsakani da Allah da kai wajen kano karantarwa kana ba zariya ba a cikin zariya Allah kun da kai kudancin nan ana riƙon da mutu yaro karami za ka ga tijo da mai anguwa da wane ne sun zo sun kewa suna Allah ya ta malar ku yi haƙuri mu sarrafa musulmai ne in muka yi maka tambaya kai hakuri ka ba mu amsa nan ba irin wurin kusin shan ba wurin ilimi yaro karin ya ga suna masa haka sun taro a gindin sa suna malamin mu malamin mu amma ka ga garin mu hmm. akwai irin wannan masu yawon da'awan nan suka yi an haka can ban iya jin muradin ba wani lokacin da kan nuna wasu wurare inda suka je ɗin malam kawai jama'an nan suka musulunta suka fara za su yi kaza nan ma suka yi kaza nan ma suka yi yawo suka raba suka raba musu cutuka kaga lokacin da suka wajen dan kaji dan kaji din nan dan garin da ganin su suka a garin wani da mabu da ya ce mugu menene gata nan gata nan ku da ta ne mutu da yake da gudu aka je aka samu sarki a takaice sai haka fa ko mara bar ba samu mai kyau ba mu ambala ce da za ka fara ai kun ce mana Allah ya shi yanzu za ku ku ce mana za ku cika mana addini to ai kaza kaza kaza to ai muna zama da mun samu addini ba malam gaggawar a can ba ta da daɗi amma wannan haka na ga kabilun da arnan ne idan aka je dangin familin wasu anna ne wasu musulman sai musulman anna sai su ce sun yi baki sai an zo an gaishe ni kai ba ka san ni ne baban kamar ka ce su zo su gaishe ni ya samu kujerun ya zuba ya yi tuwo ya aje ya abinci ya je an ce kayi baki daga arewa arewa ko cikin arewa a zo a same shi a hankince a kakkun abinci ba har kan suke su dafa abinci da nama a kawace maka da shi kuma da ko kuma na su baka an yi baki mu dole ba ko mu karama shi amma namu wanda muke yare kai ma na zama da dalili a cikin cikin magana mu daina cewa don da suka musu zanta ya musu dariya abin da gane ne kuma da jika ne ma jikan jika za a ɗauko tarihi sun musu nan har ƙabilun su ya ake musu ɗan mun tuwa to abu da abin sai da yake yi zama ɗan mun tuwa ne idan afna alaihi in aka yaba masa da ayyukansa da mai ɗinsa ya kan ce wallahi inni ila al'ana ujaddidu islami wallahi yayin yanzu ina jaddada musulunci na kullu waqtin ina daɗa la ilaha illallah muhammad ina duba ashhadu an la ilaha illa ina duba abubuwan da ba na yin yi wa ma asalamta ba'du har yanzu musulunci na bai cika da islaman jayyidan ina so dai mai musulunci na karfa kyakkyawa sai ya gaba na ƙarshe wa amma ta jaru da ru'yatul fadli sai ganin fifiko fahuwa Allah ya al-fadla wal ihsana illa min Allah shine mutum ya ga wani alheri kada mutum ya ga akwai wani alheri akwai wani kyautatawa in ba daga Allah ba duk abin da ka faɗa daga Allah yake duk abin da ka samu ko waye ma ko ne Allah ne ya sa shi ma shi ne wanda ya فهو المال bila وند يباك به بلا kai wa Allah ya lice ka. Na abu ba abin da wa Allah suna ya lice ka ba abin da wa Allah fadda ya sa ka girma ba abin da wa Allah fadda ya fara fitar maka da gemu. ba abin da wa Allah sannan ka fa ka ba kawai Allah ba ka ike maka roƙa ba sanda aure ko za ka ka kuma wanda ya ka ba ba wani abu kai wa Allah ya ba ka ido aka haife ka da ido ba wani abu kai wa Allah ba Allah ya baka ji ba wani abu kai wa Allah ba Allah ya baka baki da harshe mai magana bila sabab ka wala illa ka ba wanda ya sa baki a baka fa kaddama ilayhi bi shafara ai zama ga wani za a ma wani lokaci a gaba ke eh a ce ba ku yi wa a yi wa wuri gaba suna kokari suna aiki suna gaba suna yi musu amma ba wanda zai yi roƙi Allah a yi maka gaba shi ne ya ga ka dace ya maka wala wasu ya ka sabu ɗanninka babu wani tsane wani kama kafa da ya riga daga gare ka ta tawassalta biha ila isanihi wata jaridu wannan tsantsanta ka da gani komai daga kowace khalisu shahudul fabbi keɓe ganin falala liwaliyihi da mai ba da falala ya keɓe ganin wannan kyauta da wanda ya ba da falalar hatta layan yansibuhu bai jingina wannan kyauta ila ghairihi وإلا فهو في نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه وإنما الشأن لمر في تجريده في الشهود أن يعني كيف يشهد الجليل ليثابت الشهود الحق بين شهود الناس الجليل بذكية في نفس الأمر يقول سعيد بن عبد السيد رحمه الله تعالى man jalasa fil masjidi mutumin duk da ya zauna a masallaci namiji ko mace fa ma ya jalisa rabba yana zaune da ubangiji ne kun gamba nan duka a nan baki ne na Allah baki ne na Allah mun zaurin Allah ne sai isa za ka ga matan da malam bayan ɗaga da na gaban dukkan su malar su da mata malam in suna magana su iya magana wannan wacce ta zauna bulaika ce ko ta zauna cikin hijiro tana cewa Allah na zo daga uwa duniya ne ka? Eh, na taho ne daga wuri mai nisa daga wurin ka? roƙon da nake maka Allah tun da na zo wurin ka kuma wanda zo wurin ka liyafar da za ka ba ni ba ƙonka ne yi ba ƙuwat ah, ya hausa ne bai mai yi shi na mace ba ƙuwa ka ce ni ba ƙuwa ka ce ni ni ba ƙuwa ka ce Allah saboda kana liyafan da za a yi min da ba ƙo Ina son ka yanta ne da wuta ba ba kuwa ce ba mai neman a bata naira ko a bata zani ko a bata juice ko a bata abinci da abinci na da komai abin da nake roƙo ka sanya liyafar da za ka yi min ka yanta ne da wuta. a ayin ayyadu awu. Ko sai da kana duk wanda ke masallaci ba kone na Allah ba kuwa sai ta Allah man jalasa fil fa inna ma yujalisu rabbahu ma haqquhu an yakuna illa khaira dai halatta ya faɗi wani alheri ban da yi da mutane ban da maganan wanke kaza wane kaza ban da kuskus ya kawai in za ka yi magana ka faɗi alheri فإن قيل إن أنت ما تقولون في صلاة من أدم خشوعه كم قالوا لي منين ذاك شيء sallan wanda ya raka kushu'i wannan kushu'in sai aka mishi duka ko ko a'a ina ganin guda nawa ne kenan martaba hudu ne ku ko ne ko ne a daraja ta salisa in ba za a haɗa wajen nan daban akwai sai sun kasa su to menene sabbin da bai da kushuri hal ya ataddu biha am la يقول الإمام ابن القيم أما الاعتداد بها أما كرجع فدقتك يصلوا لي في الثواب فلا يعتد له فيها sallar duk da aka yi babu kushu'i sallar nan ba a kirga ta daga cikin sallolinsa da aka karba mutum dai ya fashe farilla amma sallolin da za a karba ba ta suke sallolin muna salloli wasu an karba wasu ba karba ba kamar yadda ka san rubuta jaraba, za ka rubuta jaraba wata jaraba ko sannu ba ta gani ba illa bima fi fihi minha sai abinda ya gane ya fahimta ya nutsu da shi a cikin ta wa khata fihi li rabbi shi ake karba qala ibnu abbas radiyallahu anhu laysa laka min salatika illa ma aqalta minha ka da komai a salla ka sai abin da ka fahimta a cikin ta ka gane ka riƙe kushuɗin da ka riƙe wa in talaba alaihi adab al-khushu idan rashin khushu ya yi rinjaye a sallah mutum kawai ya zauna a sallar nasiha wa adamu ta'alluqihi ko ta'aqqulihi ya ce zai ta'aqqul shin da ake amma ba da فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها على مذهبين a fata da mutum ya salla ya shagala ya yi sallan aka gama bai ma yi ba Tunda ne za ka ga ana cikin sallah liman ya zauna ma'ugani sai daga baya kan za a ce zuwa an Allahi ƴan kuma ba wanda ke kagaga suna gafale. Suna gafale. Allah da kuma ya ra rojo da la'adati wannan sallah ana ga dalle ne a face ta minhum. منهم أبو عبد الله بن حامد بن أصحاب ومن أصحاب عمد وأبو حامد الغزالي وقالوا الخشوع والعقل da akaltan sallah ruhu sallah ne ran sallar wa shi ne tsokan sallah, ko ce kashin baya wa bu kaso da shine manufan sallah الخشوع والعقل هذا هو روح الصلاة وضد الصلاة ومقصود الصلاة فكيف يعتد بصلاة يا ذاكر إصلا دفك جت روح هذا بعد ذلك صلت دبات دري بخبابا دليليفا واستشهدوا بحديث الترمذي واعلموا أن الله لا يستجيب min من قلب غافل Ku sani al'umma عن Allah tabaraka wa ta'ala bai amsa du'a'i daga zuciya sananniya mai shadala. Yanzu malam ya kuka ga du'a'o'inmu wurin ɗaurin aure. Eh? tattaniya rubar kuɗi ana du'a'in ana menene za ka samu ma wani mutum ne ga shi kamar da hankali na zai ce ni ma liman ana cikin shi sani ni ma Allah ya sani ma in samu wata kuma ba ya faɗi ne da gaske ba daddai a yi dariya zai taka ya zo ya zauna a cikin du'a na ce shi ba bai yadda ba tunda yake a kan ta shi ma a fa masa du'a a yi ba a sa shi cikin du'a shi ma Allah ya bashi wata a kece da dariya kulubun lahiya to ne ne da abin da aka zauna ana ne kan yadda Allah ya na tsaurin ballanta na mu'amalar suna da muka ɗauko shi kuma ka kawo shi cikin masallaci ƙari akan ƙari ko a gida ba a irin wannan bai kamata a dare dare ba wannan wani na yi wasa ne ba dai eh? a ɗoshi eh rashin kushe in yi kushe in yawa sai abu ake magana ta hatta da laba da ma ai da shi da babu da ɗaya ba kamar wancan ne ka'idan da ke cewa ainihin shari'a ba ta hana sai abin da ke tsantsan shari'a ne ko kuma shari'a da ke ciki ya fi yawa to duk inda aka samu rashin kushe ya yi galaba ai shi kenan kuma kaga yaya babu min babu aula har ka dole ta lafiya eh kawai a yi shuru a fake lalai to ba a sallah ba kaɗai ba wuraren du'a'o'in mu ai kwata zo inda muka ci lokaci kenan akan du'a'i المذهب الثاني مذهب النبي سكت قالوا ثبت عن النبي ومال يا ثبت فكيد جاء النبي في الصحيح انه قال اذا نودي بالصلاه كبر الشيطان an kira sallah shaitan kan juya wala hauturatu yana tusa mai fafa fafa dinnan hatta la yasma al-kadana shi yasa ana so a takura wa shaitan a yi tasbihi sai da kaba al'azab in an gama kiran sallah a kaba sai da ba in an fara iqama biha adabara sai da qudiya at-tasawiba akabana hatta ya katana bainal mar'i wa nafsihi har shiga tsakanin mutum da ranfa ya kula ɗin kwankwaza kwankwaza tana sallah sai ka zama na ya je ka ya kai ka kasuwa ko ya je ka ya kai ka wurin aiki ko ya ɗauke ka ya kai ka rikici tsakaninka da iyalanka ko ya fi duka ya saka rikici ga tsakanin ga ɗalibanka dole wani zai zai kai kai kana zuwa kana shiga wannan ofis din nasa in ka juye ka rasa sallah raka nawa ne raka nawa ne azuka kaza wa kaza lima lam yakun yaskur hatta ya zulla rajulu har mutum ya wayi gari ainihin in ya dare kan sallah bai san ya yi ba fa ya lam a ahadukum kam sallah in ɗayan ku bai salla ya salla ba salafan ne au arba'an fal yasjud wa huwa jalisu nan wa qalu shara'a wa shara'i'ul islami ala al-af'al al-zahirati ai shari'a musulunci aiki na zahiri yake dubawa ba abin da aiki na zuciya da ifa aiki ne na zuciya kaga kenan in dai za a zahiri mutum ya sallah sallah ta wannan kuma ɗan tsakaninsa da Allah da za a sake ta kenan fa amma haqa'iqul imani al batina haqiqanin imani na ƙoyi fa tilka alaiha shara'i'us sawabi fa tilka wancan alaiha shara'i'us sawabi wal iqrabi a ta dai akwai shari'o'in da lada da ba falillahi na Allah da ta'ala falillahi ma ne Allah na da hukunci guda biyu dama hukumin fi duniya ala shara'i'in zahira hukumin duniya akan shari'a ta zahiri wa amalin jawarihi to mutum ko yayi sallah yayi ruku'u yayi A ce sallah ba ta yi ba hukumin fil akhirah ala zawahir wal bawatin shi zahiri da baɗi ne za a haɗa wali haza kana nabi ya kabalu ananiya yana karɓan zahirin munafukai a nasa kenan wa ya tilo a sararahun yana jingina sirrinsu ilallahi fa yana ke hona sai ana auren su ana ba su aure ana aurawa ana auren su wa ya sukan yi gado ko yi rasuna. الرأي الثاني رأي النبي نشر أقوي صلى الله هو الأرجح وكذا رجحه الإمام ابن القيم فإن صاحب العقل الله ما شغل لي في الصلاة ليس له إلا ما عقل با أباش في أبن ديجاني يلكي لهنكلتا هذا من ناحية الثواب وحكمه لله ولكنها صلاة عيد صلى سجاتنا مسقطة للفرض آثرك ومتن واجب وليست بموجبة للإعادة لا أساكتا بل هو مخير شيء مخير أم إن شاء عادة خاصة من الله وإن شاء لم يعيد وخير شاهد لنا في يي دليل مقوله صلى الله عليه من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وثم بدأ إذا بدبوها يبقى كان بيبوكا نوك مسألة لقول أبو باء كرطا مسا صلى أقوانا أربعين ودري أربعين وكذا أكاد بقي صلى بليس إذا بصلى بقواني باء كرطا فإن قيل هل يعيد صلاة الأربعين يوما أم لا نقول لا شك أن الفرض يسقط عنه بالأداء أصلوا لنا يا أفرنا أربعين أينهم آه، يا فرق كفر الله ولكنه محروم فرادي كي يريد الأداء. مثل الذي يصلي في أرض مقصوبة فمن من الذي يصلي أورين ذاك قواتا فإنه لا يلزم في الإعادة ba zai fashe ba walakin sawabuhu bil wasil da da bai ba wa yaqulu al imam an-nawawi fi shafi hadha sha'ani fa inna al ulama malamai muttafiquna ala annahu la yalzamu ba dole ne ba man atal arrafai adata salawatu arba'ina laila ya sake sallan nan ta kwana arba'in ووجب تعويله والله أعلم وعلى هذا فإن الرأي أفهمت لي الذي ذهب إليه الغزالي شيني نسوى باب يسكت وأبو عبد الله بن حامد ليس هو المعتمد والمختار باشيني مجنجنا وباشيني ذهب بعندنا والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع جميعا وهناك الجم الكثير أقول جماعة ديوة من الأحاديث نحديث الضعيفة التي تروى معك روايتوس عينهم في هذا الشأن مثل من لم تنهه صلاته عن الفاشا وان صلى صدبت عنها مشي الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعده لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه ma'a badanihi sai zuciya ta yi shaɗa da jikin ta ila akhiriha to nan shi kusan za a da yanzu a salatul khul al-khashi'a sai hmm. bai sanna a wuri da aka kwata ba a san da masallaci sai ake ko a bayar amma ba za a samu ne ɗan fatin fato ba a tashe shi a wuri a mai da masallaci eh wannan saƙon daban sallar daban sai dai wurin da yadda za a yi da ne za su iya zama a haka nan kila ma da abin da za ka ga ko ya salla a kan titi ba ga kwatar wa mutane aka yi hanya eh, hanya ta jama'a ce ta kowa da kowa ne da maza da mata da bayi da menene sai a tare a yi sallah a kai shi da ma a waye gari a wasu wannan titin tun lokacin sallan bai ba ga mutane an lokacin wucewa ana wucewa kuma an tafari kaga fili na akwai nau'in kwace na ɗari da hamsin da biyu layi kuma ma na biyu ɗagan shi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 وبينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين